بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الامتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة إرادة الذين يريدون وجهه فإنه قد دخل بسبب إكمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله حتى يسيروا معاونين على البغي والأدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والغلو كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل الغلو في الأرض والفساد ضالين أنهم إذا كانت لهم أحوال أكثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى وقد تكلم الفقهاء على وجوب القول على من يقتل غيره في الباطل حيث يجب القول في ذلك وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويعدون مجرد ترك العادة لعهد لعهدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 kuma shi ya daidai da sha uku ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan abul abbasi شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana shekara 728 a garin Dimash a kasar Syria wannan kuma <clears throat> majalisi shine na nawa na 21 kuma a jeran majalisoshin mu a wannan masallaci mai albarka shine na 65 idan ba a ba ƙarshen darasi mun yi shi ne akan abin da ya shafi bambanci tsakanin al'irada al-shar'iyya da kuma al'irada al kauniya ko ka ce al-qada'u shari da al-qada'u al-kauni ko ka ce al-hukumu shari da al-hukumu al-kauni ko al-mashi'a shariyya da al-mashi'a al kauniya ko ka ce al-kitabatu shar'iyya da al-kitaba al kauniya ko ka ce al-amru shar'i al-amru al-kauni duk wanda ka faɗa ma'ana guda ce ibn taymiya ya yi bayani a baya wajen rarraba tsakanin waɗannan al'amura saboda akwai waɗanda suka samu ɗimuwa da rikicewa dangane da waɗannan al'amura suke gwamutsa waɗannan abubuwa saboda haka har ba sa iya gane abin da Allah yake so da wanda baya so suna ganin duk abin da ya faru gare su to wannan abun abun soyuwa ne gurin Allah ma'ana Allah ya yarda da abun shi yasa ya faru da bai yarda da shi ba zai faru ba don haka ba sa bambance tsakanin musulunci da kafirci ba sa bambance tsakanin tauhidi da shirka ba sa bambance tsakanin ma'asiya da'a da ma'asiya biyayya ga Allah da saba wa Allah ba sa iya bambance tsakanin sunna da bid'a kawai duk abin da ka tsinci kanka a ciki kana aikatawa suke cewa kawai ka ci gaba da aikin ka gaba gadi kanka tsaye wannan shine abin da Allah ya zaba maka ibnu tabiya ya ce to wannan shi ya jawo da dama suka halaka saboda sun samu kansu suna yin wani abu sai suka zaci da Allah baya san abin ba za su yi ba tunda har kuwa suna yi to haka Allah yake son ya gansu don haka ba za su daina ba to wannan rikici shine ibnu tabiya yake warwarewa wannan kulli shine ibnu tabiya yake kwancewa ta yadda mutum zai zama yana da basira yana gane alqada ko al-hukm al-shar'i da kuma al-hukm al-kauni abinda Allah ya hukunta a shar'ance wanda su ne musuluncin a dunkule abinda Allah ya ce ka yi ko ka bari wannan shi ne alhukumu shar'i ko al-irada abinda kuma zai yi wakana ga dan adam zai iya kasancewa abinda Allah ne ya yi umarni da shi zai kuma iya kasancewa abinda Allah bai yi umarni da shi ba bai baka doka akan aiwatar da shi ba to ne malam yake cewa doriya <coughs> akan wannan bayani da ya a baya yace wa hadha aslun azimun yace wannan ka'ida ce babba babbar ka'ida ce yajibu eh, min a'zami ma yajibu a itilau bihi yana daga cikin manya-manyan abubuwa da yake wajibi akan kowa ya himmatu wajen fahimtar su ala ahli ala ahli da waɗanda suke bin tafarkin Allah as-saliki da sabilal irada waɗanda suke bin tafarki na irada suke bin tafarki wanda Allah madaukakin sarki yake nufi iradatan ladina iradatin ladina yuriduna wajhahu tafarki ko manufa ta waɗanda suke yin abu dan Allah suke neman yarda Allah fa innahu qad dakhala bi sababi ihimali, dhalika ala tawa'if minhum min al-kufr wal fusuq wal isyan ma la ya'lamuhu illa Allah yace a dalilin wasu daga cikin ƙungiyoyi masu jingina kansu ga musulunci a dalilin watsi da suka yi wajen fahimtar waɗannan al'amura ko wannan rarrabe-rarrabe ya ce da dama daga cikinsu kafirci da fasikanci da kangara ya shiga tsakankaninsu ya shiga zukatansu abinda ba za ba wanda ya san iya girmansa sai Allah wato a rashin ta rashin gane irada shar'iyya da irada kauniya ya sa da dama daga cikin wasu ƙungiyoyi da suke jingira kansu ga musulunci kafirci ya shiga cikin su fasikanci ya shiga cikin su saban Allah ya shiga cikin su sun kasa bambancewa a nan ne ibn taymiya ya jefo batun karama wanda tana da alaka da wannan matashiya alaka ta kai tsaye alaka karfa domin abin ake cewa karama ko abin da ake cewa istidraji wato talala shi ne abin da za ka gani tattare da mutum wanda ya saba al'ada wani abu ya faru a hannun wani mutum wanda ya saba wa al'ada ma'ana ba kowa ne yake iya yin sa ba a bisa ɗabi'ar ɗan adam abin baya wakana a hannun ɗan adam sai shi wannan abin a ga ya wakana a hannunsa rashin bambanci tsakanin irada shar'iyya da irada eh, kauniya sai ta za wasu suke ganin dukkan wani abu da zai faru a hannun ɗan adam wanda ya keta al'ada ya saba wa hankali da tunani sai su ɗauka wannan karama ce Allah ya ba wannan mutum daga wannan kuma sai su tafi duk abin da mutumin nan zai faɗa musu ko zai umarce su da shi sai su gaskata shi sai su rika aiki da maganganunsa kuma duk abin da suka ga yayi sai su ɗauka wannan abin da yake yi da domin suna ganin Allah ya ba shi karama tunda ya gudanar da wani abin da ya saba al'ada a hannunsa wannan ta ja da yawa suka fada cikin kafirci ba su sani ba wasu suka fada cikin fasikanci ba su sani ba wasu suka fada cikin saban Allah ba su sani ba saboda sun kasa bambance abin da yake gudana a hannun bawa wanda Allah ya yarda da shi da kuma wanda zai gudana a hannunsa wanda Allah bai yarda da shi ba akwai abubuwa guda uku waɗanda dukkaninsu sun saba wa al'ada a ido za ka ga sun yi kama amma a hakikalin shari'a suna da bambanci akwai abin da ake kira al'aya ko kuma da wani yaren a ce da shi mu'ujiza a gudanar da wani abu akan hannun wani wanda yake da'awar annabci wanda yake cewa mutane shi annabi ne ya saba wa abin ya saba wa al'ada domin Allah maɗaukakin sarki ya karfafe shi da wannan abun a ƙara fahimtar shi annabi ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya gudanar da wannan a tattare da annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi a cikin wuta lokacin da Allah ya ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim kaga anan wannan abu da ya faru ga annabi ibrahim salam ya saba abin da yake na al'ada a al'ada idan mutum ya shiga wuta kodewa yake yi amma ga shi wannan ya shiga wuta ya fito salin alin babu abin da ya same shi na kuna tare da shi kaga wannan Allah ya bawa annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin aya dan ya zama alama ce da take nuna gaskiyar annabcinsa kamar abin da Allah ya bawa annabi Musa alaihi salam na sandarsa wacce ainihin zai jefar da ita ta zama wato kumurci ko miciji kaga wannan ya saba wa al'ada sanda ta rikide ta zama miciji ko kuma ainihin ya sanya hannunsa a ƙarƙashin abin nan hamatarsa ya fito da shi ka ganshi yana haske dawo kamar cocila kaga wannan ma ya saba wa al'ada ka sa hannunka a ƙarƙashin hamatarka ya fito yana haske tau kamar tocilan gwada ka gani in ka sa wani ma in ya sa ɗoyi zai yi to kaga wanda ya saba al'ada duk Allah ya ba yana ba annabinsa da ya ba wa annabinsa Musa alaihi salam wannan dai ya zama aya dalili da yake nuna gaskiyar annabcinsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ya ba shi irin waɗannan fili. Allah ya ba shi wato tsagewar wata wanda Allah ya faɗa mana istarbat sa'atu wa shaqqal qamar wata ya dare bi wurin shawa da laraba a lokacin kowa da kowa ya gani sanda watan ya dare bi kaga wannan wani abu ne wanda ya saba wa al'ada ido bai saba ganin haka ba ko ma bai taba ganin haka ba kaga wannan aya ce Allah madaukakin sarki ya sanya annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dutse yana yi masa magana yana gaishe shi dutse ka zo wucewa ya gaishe ka wannan aya ce Allah ya ba wa annabinsa kamar yadda yake cikin sai muslim annabi yana cewa inni la a'rifu hajaran bi makkah yusallimu alayya wa inni la a'rifu al na san wani dutse a makka duk sanda na wuce zai na mun sallama assalamu alayka ya rasulullah yace a yanzu haka na san na san shi wannan aya ce mu'jiza ce Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama kai yanzu ka zo wucewa dutse ya magana ai ran nan sai yadda hali sai dai a kai ka asibiti ba za ka isko kai ne to Allah maɗaukakin sarki ya bawa annabinsa wannan sannan zai sa ainihin zai yi addu'a ga dan abinci kaɗan a samu mutane masu yawan gaske sun ci abincin sun ci sun ci sun ci sun koshi sun bar shi yadda yake kamar ma ba su taba shi ba kaga wannan mu'jiza ce a kawo abinci dan tsantsani wanda bai fi mutum daya ya lamushe shi ba amma gashi mutane da yawa sun ci ci sun ci sun bar shi kamar karuwa yake wannan mu'jiza ce kamar ɗan ruwa in kani da manzo sallallahu alaihi wasallam zai masa addu'a ruwan nan kowa da kowa ya sha har a ba dabbobi su sha kuma ruwan nan yana nan kamar yadda ya faru a wani yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da sahabban suka rasa ruwa har suka rika ainihin yanka raƙuma suka rika soke raƙuma su don samu ruwan sha karshe suka shanye ruwan da raƙuman suke ɗauke da shi suka rasa kuma ya za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tafi neman ruwa suka je suka ga wata arniya mushirka ta ɗauko ainihin tulunta da ruwa suka jajibo ta suka kawo manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya addu'a ga wannan ruwa kowa da kowa ya sha aka sha aka shayar da raƙuma a cikin tulu daya to kaga wannan dan mu'jiza ce irin wannan suna nan tiri ya annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ma min ma min al-anbiya nabiyyun illa wa qad utiya min al-ayati ma amana ala mithlihi al-bashar wa inma huwa wahyun utituhu babu wani annabi da Allah madaukakin sarki ya aiko face ya bashi wata aya ita ce abinda malaman aqida da gaba suke cewa da ita mu'jiza a alqur'ani da sunna duk an kira wannan da suna al'aya. wa ma nusilu bil ayati illa taqwifa al-ayat ake kiransu wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat Qur'ani ya zo da kiran waɗannan ayoyi sannan malamai suke kiran su mu'jiza ma'ana gagara misali shi ne ma'anar mu'jiza ba za ka iya kawo kamar su ba to annabi yace babu wani annabi face Allah ya bashi mu'jiza aya wanda a dalilin ta mutane suka yi imani yace ni ko babban mu'jiza da Allah ya bai shi ne alqur'ani wanda gashi nan ya kasa a kwaikwaye shi ga zama gagara kwaikwayo babu wanda ya iya kawo kamar alqur'ani tun wancan lokacin da ake da fasahar ma ta larabci ba a iya kawo kamar shi ba ballantana yanzu da fasahar ta dishashi ba wanda zai iya kawo kamar alqur'ani to wannan ita ce ake kira aya ita ce ake kira mu'jiza kuma Allah yana gudanar da ita ne a hannun annabi wanda Allah ya aiko shi domin tabbatar da gaskiyar annabcinsa to kuma akwai abin da ake cewa karama karama ita ma shi ne Allah ya baka wani abu wanda ya saba wa al'ada wato a wannan tsokokin ko a wannan gurin ba za a iya samun wanda zai yi abin da ka yi ba shi ake cewa karama ita kuma karama Allah yana gudanar da ita ne a hannun wani mutum na kirki wanda aka san shi da tsayawa akan biyar Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam an san shi akan istiqama karama ba ta gudana sai a hannun mutumin da yake salihi mustaqimi salihi mustaqimi wanda yana kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam to idan aka ga wani abu ya gudana a hannunka wanda ya saba wa al'ada wannan shi ake ce maka karama karama da larabci kalma ce ta larabci ma'anar ta karramawa darajtawa Allah ya karrama wannan mutum ya darajta shi ya fito da matsayinsa shine ma'anar karama wannan ya faru a cikin sahabbai ya faru a cikin tabi'ai ya faru a cikin waɗanda suka zo baya wato akwai waɗanda a cikin sahabbai Allah ya gudanar da irin wannan kamar al'ala ibn al-hadrami sahabi ne Allah ya nuna wata karama a hannunsa lokacin da suka tafi lokacin sayyidina abubakar lokacin da suka je za a yi fathul bahrain a lokacin sayyidina umar ya zama shine kwamandan yakin aka je wani teku ya raba tsakaninsa da abokan gawa abokan gaba na wancan gabar shi kuma yana wannan gabar kuma sun karya gadar babu yadda za a iya haurawa inda suke to a wannan lokacin kawai sai ya ce wa rundunarsa kawai a shigo haka nan a shiga teku da dawakan aka shiga sai ga suna tafiya a kan ruwa kamar wanda yadda suke tafiya a kan rerayi suka wuce suka tsallake wanda ita ce a ah, mu'jizar da Allah abin nan karamar da Allah ya nuna a hannun shi al'ala ibn al lokacin da suka zo kishi ya ya abin ya yi musu tsanani sun rasa abin da za su sha kawai da ya daga hannu ya addu'a sai ga sama ta kece da ruwa kaga duk wannan karama ce ya Allah ya gudanar da ita a hannunsa kamar Abu musulmin al daya daga cikin tabi'ai mutanen Yaman lokacin da ya je al-aswadul ansi wani katafaren gawurtaccen kafiri da ya awar annabci tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na da rai ya yi da'awar shi ma annabi ne shi ma Allah ya aiko shi su raba annabci shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kafiri al-aswad ansi ya kirawo shi wannan abu muslim al-khawlani wanda musulmi ne malami ne cikin cikin tabi'ai ya ce da shi ya yi imani da shi ya ce ya zai kafirci ce imanin da shi shi ne kafirci kuma ya ce eh kafirci ne ya sa ainihin aka kawo wani zaki aka jefa shi gaban zaki ya cinye shi zaki ya ƙi masa komai ga shi an sa shi a an kawo zaki an sa shi a garke aka jefa cikin zaki kuma wanda aka yunwatar da shi kwana da kwanaki bai ci ba ya kake tsammani an jefa masa mutum lafiyayye ai sai dai a kwashi kashin amma sai aka gashi zakin nan ko ya motsa daga inda yake Allah ya rike shi yace to in ya iya wannan sihirin ai bai iya wani ba sai yace a a hura wuta kawai a jefa shi aka hura wuta aka jefa shi wuta ta yi ta ci babba babba babba suna zaune suna jiran wuta ta mutu su ga toka tana mutuwa sai suka ga abu musulmin kaulani ya fito da kayan sa ta kori kuskuren rigar jikinsa mace bare ta ci naman jikinsa ka ce a ah, wanda ya fi karfin kisa a kyale shi kawai domin aka matsa masa ko mutane za su yi saiwa al al ansirid da yi wannan wannan ko annabin gaske ne saboda haka kawai sai ya kyale shi yake tafiyarsa lokacin da ya zo madina sai da umar ya rungume shi ya ce na gode Allah da ya nuna min a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya gudanar irin abin da ya gudanar da annabi Ibrahim ya gudanar a kansa to wannan daukaka ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa malamai suka ce dukkan wata karama da Allah zai gudanar a hannun wani salihin bawa daga cikin wannan al'umma to mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama mu'jiza ce aya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya samu wannan karramawa ne da girmamawa a dalilin biyayyar da yawa da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam kaga al'amarin da karshe yana komawa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to wannan duk akwai shi yana nan da yawa a cikin bayi na kwarai ubangiji yana gudanar da wannan tattare da su aqidar ahlus sunna akwai karama duk wanda yace maka ahlus sunna ai ba su yadda da karama ba ƙarya yake yi bai san aqidar ahlus sunna ba amma ahlus sunna tintini sun yi wannan bayanin har ba akwai littattafai da ahlus sunna suka rubuta akan karama yanzu kamar littafin lalaka i'tiqadu sharh usul i'tiqadi ahlus sunna la hibatullah lalaka'i juz'in sa na biyar gaba ɗaya akan karamatul awliya yayi karamatul awliya abinda dai kawai ahlus sunna ba su yadda da shi ba jamfara wasu yadda da mutum ya zama dan damfara kuma ya ce karama yake yi ba dan ko wannan a ce shi ma mai karama ne boka mai karama ne mutumiri mai karama ne makaryaci mai karama ne a'a sharadin karama a gurin ahlus sunna ne ta gudana a hannun wani mutumin kirki na kwarai wanda aka san shi a rayuwarsa da aiki da alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama yana aiki da alkur'ani yana aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai da'a ne ga Allah da manzanka. to idan wani abu ya gudana a hannunsa wanda ya saba wa al'ada da hankali sai a kira wannan abin karama sharaɗin karama na farko ta gudana a hannun mutumin kirki sannan abu na biyu ta kasance ba ta saba wa dokar Allah ba ba ta daga cikin karama mutum misali ya ce ku bari yanzu nan zan mika hannu in kawo muku gurasa ya ce zai mika hannu maka ya ɗauko gurasan maka ya baku wannan ba karama ba ce sata ne domin gurasan maka akwai mai ita ya ɗauko gurasan maka ka ba mutane ka sato gurasan maka ka ba wa jama'a za ka ba za ka samu salihi yayi wannan ba akwai wani a wajenmu da aka ce waliyi ne ya fito a azumi yana cin gurasa ba a kuma yi buɗe baki ba rana ba ta faɗi ba saura kamar awa biyu rana ta faɗi shi sai ya fito almajiransa sai suka gaishe yana cin gurasa yaya ko malam kike cin gurasa shi? rana ba ta faɗi ba ana azumi sai ce ai shi a maka ya buɗe baki wanda gurasan maka ce gurasan maka ce shi da shi saboda haka shi yana nan tare da su kuma yana maka to kaga wannan damfara ce ya za mu yarda da wannan ba zai ba zai yi mu yarda da wannan ba to na farko kar ta saba wa shari'a mutum ya saci kudin wani ya ce karama ce Idan da sa hannu a aljihunsa yana kwaso kudi yana ba wa mutane yana amfani da aljanu suna fato kudaden banki ko kudaden ajiya da jama'a sai ka aje kuɗi a kantin ka ka nema ka rasa kuma kai ka rufe kancin ko baka an karya ba kuma kai kadai ne a kantin ba wani tare da kai ko baka kuɗin ba to kaga wannan aljanu ne suke sace su in sun sace kuma za su kai ma irin wannan yan dafaran ne ya fito da su kaga ba za ka ci karama mace wannan farawo ne ba wani yi gani. sannan kuma wato ita karama har kullum idan ta samu to za ka samu an tana faruwa ne a gurin karfafar addini dan addinin Allah ya ƙara ƙarfi ya ƙara ɗaukaka ba kawai wajen gata ba ko dan mutum ya nuna ba shi babba ne ko ya nuna wa almajiransa shi fa ba dama saboda ya zama wani abu a'a wajen ɗaukaka addini take bayyana duk kisoshin da muka kawo za ka ga a wajen jihadi ko wajen wani kasurgumin kafir yana so ya karya addini ya karya musulunci Allah ya nuna masa ya nuna karama a gabansa saboda ka ita karama kamar mu'jiza ce mu'jiza kamar da muka ce karfafa gaskiyar annabi take yi to haka karama karfafa gaskiyar addini take yi amma wanda zai dinga amfani da irin wasu hanyoyi na surkulle dan ya damfari mutane kaga wannan ba karama bace ya ce ai shi yana da dandumar da zai rika yawo da ita a sama saboda haka za a gan shi yawo da duma yana yawo a sama wannan me wani addini zaka karfafa dan kana da dabbuma da kake yawo a wannan ba wani addini illa kawai ka damfari jama'a ka ce ma wani in shi ma yana so ya kawo kuɗin sa akwai da za a samu to kaga wannan ba karama bace don haka malaman sunna suke cewa karama ita ce wacce take gudana a hannun mutumin kirki kuma ba bata sabawa shari'a ba kuma sannan tana kasancewa a bigire na karfafar addini ba na karfafa mutum shi kansa ba idan wani abu wanda ya saba wa al'ada wannan shine kaso na uku ya gudana a hannun wani mutumin banza wanda an san shi fasiki ne ba ya da wani wata sifa ta istiqama ko ta salaha amma kuma aka ga yana yin wasu saddabaru wasu abubuwan da suka keta al'ada suna gudana a hannunsa wannan istidraji ake kiransa talala ake kiran wannan za ka samu wannan tattare da bokaye za ka samu tattare da masu matsafa da yan damfara duk za ka samu da yan rufa ido duk za ka ga wannan a tattare da wannan ba sunan shi karama ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu labarin dujan da irin aika aika da zai zo a duniya annabi sallallahu alaihi sallama yake gaya mana cewa idan ya bayyana kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ibrahim bin Husayn idan ya bayyana zai ce wa sama ta yi ruwa kuma ta kici da ruwa ya ce ƙasa ta fito da tsuru kuma ta fito da tsuru ya sa a kawo masa mutum ya rama shi gida biyu sannan ya ce tashi da izini na mutumin ya haɗe ya tashi kamar ba a yanka shi ba duk dujal annabi ya faɗi cewa zai yi wannan wannan yana nuna dujal yana da karama wannan yana nuna dujal mutumin kirki ne yana nuna abin da zai faɗa wa jama'a na cewa shi Allah ne gaskiya ke faɗa a'a to kaga duk da cewa abin da ya faru a hannunsa ya sabawa al'ada amma kasancewar shi ba mutumin kirki ba ne, wannan abun ba a kira shi karama ba shi yasa duk lokacin da wani abu wanda ya saba wa al'ada in ya gudana a hannun wani to ka duba mutumin ka duba sirarsa mutum ne na kwarai salihi na kirki ko ko a mutum ne da aka san shi da yi wa addinin musulunci zaman kasa idan an san shi da yawa addinin musulunci da zagon kasa da ya kar tauhidi da ya da shirka a cikin al'umma to ko ka gan shi yana tsuntsu a sama to ka sani wannan mutum fasiki ne kuma wannan talala Allah yake masa ko ka gan shi yana tafiya akan ruwa yana ya mai da ruwa kamar yana tafiya akan rerai wannan talala ce Allah yake masa ba karama ba ce istidraji ne Allah ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin za mu yi musu talala ta inda ba sani ba mu yi ta sakan musu akalar suna zaton cewa sun tsira sun hau tudun tsira alhalin ba haka bane ubangiji yana musu talala ne sanda zai kama su kamun ubangiji ya fi karfin kubuce ko kwaci saboda haka mizanin gane karama shine salahiyar mutum salahar mutum nagartarsa biyayyarsa ga Allah biyayyarsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to akan samu mutane masu tasiri a cikin al'umma tasiri wanda zai ja zai haifar da kisa ma wani lokaci kamar waɗanda Allah ya sanya hasada a zuciyarsu kun san hasada dafi ne a ido wanda mahasadi idan ya kalli wanda zai yi wa hasada kamar kibiyar wannan dafi ce take fita ta je ta caki mutumin in ba ya da wani kariya ba ya da wani girin da yake nema daga Allah shi yasa Allah ya ce a nemi tsarin mai hasada idan hasada wa min sharri hasidin idan hasada wa min sharri hasidin yake idan hasada me yasa aka ce idan hasada hasidin ba shine mai hasada ba daga sharrin mai hasada sai ba a yi shiru ba sai aka ce idan ya yi hasada domin wannan dafin yana tare da shi ba lalle ya same ka ba sai ya harbu shi to kana neman Allah ya tsare ka daga sharrin mai wannan dafin hasada din lokacin da ya harbo ka da dafin Allah na iya maka ni'ima bai san da wannan ni'imar ba ko bai damu da kai ba saboda haka ba lalle ya harbo maka sharrinsa ba ga shi hasidin ne amma kuma bai maka hasadan ba don kaga a nan kasancewarsa mai hasada ko ma kuna zaune da shi a gida ɗaya ko a unguwa ɗaya ko a rumfa ɗaya a kasuwa ba lalle wannan sharri ya cuce ka ba amma lokacin da ya sa ido ya sa ido ya je goka da wannan hasarar to a lokacin idan ba kana neman kariya daga Allah ba sai wannan dab'in ya harbe ka to mutum yakan iya rasa rayuwarsa ma a dalilin wannan kamar masu kambun baka abinda ake kira al'ayi annabi yake cewa law kana shay'un yasbiqu la qadar la kana huwa al'ayi la sabaqathu al'ayi da akwai wani abin da zai tsere wa kaddara to da shine kambun baka kambun baka shi ma wani abu ne na dafe da Allah yake sa a bakin wasu ba lalle ne mutum ya san Allah ya sanya wannan dafin a bakinsa ba ba lalle ne mutum ya nufi mugunta da wannan dafin nashi ba amma wannan dafin yakan iya fita ya cutar da wani bawan Allah daga bakinsa masu kambun baka shi ne waɗanda duk abin da suka gani suka yaba to abin ya shiga lalacewa kenan kuma ubangiji ya sa wannan ya halittu wannan dafin a bakin su in dai za su ga abu su yaba kuma ba su sa sunan Allah a cikin yaban ba ba su ce ma sha Allah tabarakallah ba su faɗa ka ba to za ka ga abin ya lalace in mota ce ya gani ya ce kai motar nan kai kai tana da kyau to kana fita sai wani wani a shaba ya buga maka ya faffasa maka sa maka danja kana yin gaba kuma kullum kana cikin matsala mota kuma ta shiga ainihin shan mai saboda haka kullum kai ne a gareji ba za ka san cewa wannan ne kambun baka shi ya jefi baka abin da ya kamata lokacin da ya gane ce masha Allah masha Allah to ko yana da kambun baka wannan masha Allah ta dabe bai kambun ba zai iya komai ba ta rike abin da to irin waɗannan akwai su wani wani wani bai san yana da shi ba ba wai da gayya bane wani bai san yana da shi ba ko mutum ya ga kai wani Allah ya maka kyakkyawar halitta sai ka ga mutumin na ya shiga rashin lafiya yana ta zubewa yana ta mammu kadewa wanda ya faru har cikin sahabbai da ba sai mun kawo misalai da yawa ba to kaga wannan tasiri ne da yake fita daga bakin waɗannan mutane ko daga zuciyarsu wasu da gangan wasu kuma ba su sani ba shi yasa ake so duk abin da mumini ya gani kaga abu da dan uwanka to to ka ce masha Allah kai ya ba ka ce masha Allah dan baka san irin bakin ka ake so kuma mutane su rika yi wa kansu addu'a da ƴaƴansu da kayansu da su da rumfarsu da gidan da su a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ainin lamma shine kambun baka Sara ko mai kosai ta rika yi wa abin nan mai sunan sa abin da take so ya kosai a ciki kosan kosanta saboda kada mai kambun baka ya je ya jefi kaskon a kasa samun to irin wannan ta sa wato samun irin wannan abubuwa da suke gudana a hannun wasu ta sa wasu sun kasa gane mutumin kirki da wanda ba na kirki ba saboda kowa ya zo ya yi surkulle ya yi rufa ido aka ga wani abu kyalekyale tare da shi sai a ce waliyi shi kuma sai tabbatar da mutane ya sa su kafirci ya sa su fasikanci ya sa su kangare wa Allah har kai ga kaza wannan ce ai da ba waliyi bane haka ba za ta faru a gurin ai da bai yi kaza ba ai da bai yi kaza ba to wannan shi ne abin da Ibn Taymiyyah yake so jawo hankali a cikin wannan darasi yake cewa fa innahu qad dakhala bi sababi ihmal zalika ala tawa'if minhum min al-kufr wal fusuq wal isyan a dalilin watsi da bambancewa tsakanin irada shar'iyya da irada kauniya watsi da bambance waɗannan abubuwa ya jawo ma wasu ƙungiyoyi kafirci ya shiga cikinsu da fasikanci da sabawa Allah ma la ya'lamuhu illa Allah barnar da babu wanda ya san iyakarta sai Allah hatta yasiru mu'awilina 'ala al-baghi wal 'udwani lil musallatin har kaga sun zama masu taimakawa bisa zalunci da ta'addanci lil musallatin fil ard ga waɗanda aka ba su fawa aka ba su ƙarfi aka ba su iko a doron ƙasa min ahlul zulmi wal uluwi daga waɗanda suke abota zalunci da girman kai wato sai ka ga <clears throat> mutum ya ce shi salihi ne amma sai ka gan shi tare da wani mugun shugaba azzalimin shugaba sai ka samu wannan salihin yana cewa wannan mutum tun da kaga Allah ya bashi mulki ya ba shi ƙarfi ya ba shi iko to Allah yana san shi saboda haka sai ka gan shi yana taimaka ma wannan azzalimin a bisa aqidar cewa Allah yana san shi ne shi yasa ya ba shi mulki kaga wannan ya kasa bambance irada kauniya da irada shar'iyya irada kauniya ita aka ba shi mulki amma ba irada shar'iyya ba yatawajjahuna bi qulubihim fi mu'awalati man يهوده kamar waɗanda suke fuskanta da zukatansu wajen taimaka ma waɗanda suke sha'awa min ahlil uluwi fil ardi daga cikin masu girman kai a doron ƙasa wal fasadi da barna zannina annahum su a bisa tsammanin su cewa waɗannan idza kanu lahum idza kanat lahum ahwalun attaru biha fi dalika kasancewa su suna da wasu halaye da suke tasiri da wannan halaye cikin al'umma ko Allah ya ba su wannan abubuwa da suka sabawa al'ada suna tasiri da su a cikin al'umma mutum ne ne idan ya ga abu in ya yi magana a kansa ko ya kushe shi sai abin ya ta lalacewa sai a zaci cewa ne don an gan shi da wannan ko yana da hasada duk abin da ya gani ya yi masa hasada to sai abin ya lalace sai a zaci cewa waliyi ne saboda wai ya Allah ya ba shi wani abu ko irin mutanen nan ne masu firasa wanda zai yi shaci faɗi ce yana zaton kaza zai faru sai kwatsahan bisa irada kauniya ta ubangiji abin ya faru sai a ce waliyi ne sai kaga ana son shi ana girmama shi shi kuma yana ba da wani umarni da ya saba na Allah kuma ana bi <coughs> yace waɗannan da suka kasa bambance tsakanin irada kauniya da irada shari'a, sai su dinga zaton waɗannan masu tasiri da irin abubuwa na halaye da ubangiji ya ba su kanu da zalika min awliya illah da dauke su ai waliyan Allah ne fa innal quluba laha min at-ta'thiri a'zamu ma lil abdan ibnu taymiya yace wani lokaci zukata sukan suna da tasiri sama da yadda gangar jiki take da shi lokacin da zuciya za ta zama garai garai zuciya mai kyau da mutum ya daga hannu yayi addu'a sai Allah ya karba inna min ibadillah man law aqsama ala Allah la nabi ya ce lalle cikin bayan Allah akwai wanda in yayi rantsuwa ga Allah sai Allah ya kubutar da shi ce wallahi sai abu kaza ya faru to Allah ba zai bar shi wannan rantsuwa ta ci shi ba sai kaga Allah ya aukar da abun dan ya kubutar da shi saboda salaha zuciyarsa Anas ibn Nadr lokacin da aka kariya lokacin da Rubayya yar uwarsa ta karya haƙorin wata yarinya cikin mutanen madina ɗan uwan wannan yarinyar suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce su sai an yi kitasi wannan da ta karya musu haƙorin ƴar uwarsu sai an karya nata annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi su yi haƙuri su yi abuwa a ba su diya suka ce su kitasi suke su a lokacin dan uwanta Anas ibn Nazar yana daga cikin salihan sahabbai wadiyai ya zo ya ce ya rasu wallahi la tuksaru saniyatu rubayya wallahi ba za a karya mata haƙuri ba gashi ɗan uwan suna tsekan cewa sai an karya haƙorinta kamar yadda ta karya ma ƴar uwarsu haƙuri. amma wannan bawan Allah Anas ibn Nadar da yayi rantsuwa yace wallahi ba za a karya haƙorinta ba annabi ya ce kitabullahi qisas ya Anas ubangiji ya wajabta qisasi wasinnu bis tun da yana karya haƙorinta ita ma a karya nata ana cikin wannan sai suka ce mun yafi a biradiyya dan da nan Allah sai ya canza zuciyarsu shi ne annabi ya dube shi ce inda min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarra daga cikin bayin Allah akwai wanda in suka yi rantsuwa sai Allah ya kubutar da su ga ɗaya daga cikinsu shine Anas ibn Nadr Anas ibn Nadr Anas ibn Nadr kun san shine a yakin Uhud aka anan yayin shahada da aka je aka same shi ya kashe wajen mutum saba'in kafin su kashe shi babu wani bangare na jikin shi face akwai suka ko sara babu inda zaka sa hannunka babu suka ko sara har ma aka kasa gane waye sai da yar uwar can tashi wacce yake ba za a karya hakorinta ba sai da ta zo ta duba tafin hannunsa da tafin hannunsa ta gane shi akwai albara ibn azib yana cikin mutanen da su ma suke da wannan mallau aqsama ala Allah da abarra wallahi sai kaza ya faru wallahi sai an yi kaza sai ubangiji ya kubutar da wasu sai ya abu saboda salahar zuciyarsu albara in aka fita yaki yaki yayi yaki sahabbai suka ga kamar ba alamun nasara sai su zo su ya zage da Allah karanti dan Allah karanti dan Allah karanti sai ce wallahi sai mun yi nasara shikenan sai a karya kafirai ka ila ba muna da su a irin wannan lokaci wannan tasirin zukatansu ne tasirin salaha ce ta zuciyarsu ya zama da tana da tasiri sama da gangan jikinsu inda gangan jikinsa ne zai shiga bagin yakin da ita ba lallai ta yi tasiri ba kun ga annadar kashe shi akai amma da wannan addu'a da wannan bakin nashi da ubangiji yake karba addu'a ta da shi sai sai ke tasiri sai ke tasiri to irin suna nan a cikin tabi'ai irin su a irin su Muhammad ibn Sirin irin su Alkama wato suna nan da yawa a cikin tabi'a irin su al-Hasan al-Basri Hasan al-Basri wasu har har hana shi addu'a take wani lokaci kada a bata masa rai yayi addu'a dan in yayi sai irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas cikin sahabbai wanda addu'a su ba ta faduwa in suka yi ubangiji yana karbar ta nan take sannan akwai wanda su kuma saboda gurɓacewar zuciyarsu da lalacewar da shirka da dagwali na bid'a da tsafi su kuma sai ka ga shaidanu su kuma na taimaka musu saboda sun zama wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayri thumma la yuqsirun su ne waɗannan waɗanda ƴan uwansu aljanu kullum cikin bata suke taimaka musu shi ma sai ka ga ya ce yanzu za a samo kaza sai ka ga an kawo ku bari za ku samu kuɗi shi kenan sai ku samu lalacewa zuciyarsa za ka ga yana da wani tasiri shi ko ba ta fuskar ubangiji ya taimaka masa ba ko ta fuskar shekaru su kuma su taimaka masa to wannan ita ce abin da ibnu taymiya yake cewa fa innal quluba laha min at-ta'thiri a'zamu min mal al-abdan zukata na da tasiri sama da gangan jiki lakin in kana salihatan sai dai idan wannan zuciya ta kwarai ce kana ta'thiru ha salihan sai ga tasirin ta na kwarai ne wa in kanat fasidatan in zuciyar ba ta da kyau kana ta'siruha fasidan sai kaga tasirin ba da kyau fal ahwalu yakunu lillahi taratan wa makruhan lillahi taratan abubuwan da halayen dinnan suke haifarwa na tasiri wani lokaci ya kasance abin soyuwa ne ga Allah wani lokaci ya kasance abin ba abin soyuwa ne ga Allah ba makruhan lillahi wani abin da Allah yake ki to kaga anan ashe ba dukkan wani wanda yayi maka wani abu wanda ya saba wa al'ada zaka ce masa wali ba domin ana samun masu ta'amuli da shaidanu ana samun waɗanda Allah yake wa talala don za su iya fitowa da waɗannan abu wanda za su ga sun saba wa al'ada to wannan ba shi yake ba shi ne mizani ba akan wajabcin ga wanda zai kashe dan <coughs> uwansa ta hanyar amfani da wannan saddabar na koyi kamar hasada ko kambun baka ya yi amfani da shi da gangan don ya kashe wani malamai sun yi magana akan cewa wannan wajibi ne aiki safi a kanta wa haula yastashhiduna bi bawatinihim wa qulubihim al-amr al al'amuran to su waɗancan waɗanda suke ganin waɗannan waliyai ne har suke cewa abi su sau da kafa a yi aiki da maganganunsu ko da ko abin da suka zo da shi ya saba wa shari'a su abin da suke kallo da zukatansu da baɗinin su abin da suke kallo kawai al'amrul kauni al'amrul kauni shine abin da suka ga dai ya faru din ba suna duba shari'a bane in da suna duba shari'a za su ga ah to ai ko mutanen nan batattu ne Allah ya wali madina bayan walittaka tana tattare da imani da takawa zina kuma ta yi hannun riga da imani ta yanzu da zani min izni wa huwa mu'min ba sai ga shi yana mazilaci ne kuma sannan wai wasi haka ba zai yiwu ba amma ana rufawa mutane a ce da su in kun ga irin waɗannan suna zina a zahiri ne kake ganin zina a baɗi ne zikiri ne suke kar ka yi musu inkari ka halaka wannan magana tana na a cikin jawabin ma'ani kaga kaga su waɗanda suke bin su ba sa duba al'amuran shar'i al'amuran kauni suke dubawa wa ya'udduna mujarrada kharqil adati a ahadihim bi kashfin yukshafu lahu aw bi ta'sirin yuwafiqu iradatahu huwa karamatun min Allah lahu sai su rika kawai wani abu da ya faru a hannunsa da ya saba wa al'ada ko kuma wani kashafi wani abu da ya faɗa wanda bai auku ba kuma ya auku ko wani tasiri da ya yi ta hanyar wata magana da ya faɗa ko ta hanyar suka wannan tasirin ya dace da iradarsa sai su ɗauka wannan abin karama ce Allah ya bashi wala alamu da annahu fil haqiqati istidrajun ba su sani ba alal haƙiƙa wannan abin istidraji ne ta lalace Allah ke masa ba karama ba to inda a ce za su iya bambanta tsakanin al'amuran kauni da al'amuran shari'i to ba za su fada cikin wannan rikita rikitar ba shi kaga wajibi ne ahlus sunna ya bambanta tsakanin abin da ake cewa karama da abin da ake cewa al-istidraj maganar mu'jiza ko aya yanzu ba za a same ta ba saboda babu annabci ba annabci amma karama kam da a ci gaba da samun ta cikin wannan al'umma wanda ibn taymiya zai ci gaba da yi mana magana a kanta a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yace dangane da mai kambun baka idan mutum bai san yana da yana da kambun baka ba kuma sai ya yabi wani mutum sai ya kamu da rashin lafiya har abin ya kai zuwa kotu to a nan yaya za a yi kenan to kaga na farko shi dai bai san yana da kan baka ba sannan ya jahilci cewa ana san idan ka ga abu ka yabe shi ka sa sunan Allah cikin yaba ko menene ba batun cewa ni yanzu ina da kambun baka ko ba ni da shi da zarar za ka yi abu ka ce masha Allah kaga abin da yana da kyau masha Allah wannan abu ne mai daɗin faɗa ma ko a baki kada ka ce a ni ba maye ba ne ba za ka faɗa ba a <laughs> ba batun ka fi kafa mene da baka sani ba tun da ba wani kululu ne ba kake ji a bakinka kake kai baka jin sa saboda ka shi wannan ya jahilci idan an ga abu an yabe shi a sa sunan Allah a ciki sai ya ga mutum ya yabe shi sai mutumin ya kamu da rashin lafiya su kuma waɗanda abin ya shafa ba su san cewa idan haka ta faru ba ba ko ta ake zuwa ba zuwa ake a nemi shi wanda ya yi maganar a ba shi ruwa ya yi alwala da wannan ruwan a zo a ba ma wannan mutum ya yi wanka da shi ko ya wanke jikinsa da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wani yayin da wani sahabi ya ganshi ya tuka kaya yana wanka sai ga kyan jikinsa sai ya yabe shi bai ce bai sa Allah a ciki ba daga nan mutumin sai ya dinga saba ya dinga zagonyewa shi da aka gaya wa manzo Allah sai ya kira wancan ya sa shi ya alwala aka ba mu mutumin yayi wanka da shi kinan sai ya dawo ya murmure manzo Allah ce to kad me yasa ɗayan ku zai dinga cutar da dan uwansa idan kun ga abu kun kun abin nan to kusa kusa sunan Allah a ciki to haka haka ya kamata ai ba wai kotu za a ji ba kuma aka je kotun ma in alkali ya san abin da ake ba wannan mai kambun bakan zai kama ya daure ba sai ya nuna masa ga yadda ya kamata ya yi nan gaba haka manzo Allah ya yi wannan sahabin nashi ba daure shi ba ba dukan shi ba sai dai ya ja masa kunne ya daina irin wannan kuma daga ran nan ya fahimci cewa akwai wannan tasirin a bakinsa kuma kada wani ya yabe abinka kuma wani abu ya je ya faru ka ce bai kambun baka ne nan ba kuma sai a yi taka tsantsan dan na san kuma wani abu ka je ka sai wasu danya ba kuma wani dan tsautsayi ya faru sai ka ce ai duk masu kambun baka ne to ba abin kuma ba haka yake ba kaga kada a faɗaɗa abin nan din wannan kuma ya ce mutum ne aljani ya shiga jikinsa a sanadiyar haka hankalinsa ya ɗauki tsawon wani lokaci wanda har ya rasa wasu salloli to lokacin da ya farfado wai zai rama waɗannan salloli ne ko ko a'a ai matukar hankalin mutum ya ɗauke to shikenan shari'a ta sauka da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufe alqalam an salat daga ciki anil majnuni hatta yafiq wanda ya rasa hankalinsa sai ya dawo cikin hankalinsa sannan shari'a take dawowa kansa saboda haka wannan sallolin ba su wajaba a kansa ba ballanta tana ya rama su wani suna ne idan aka ambace shi na annabi za a yi masa salati ko kowane irin lafazi da yake nuna annabi ake nufi ce annabi a manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan sunaye ne da in dai ana nufin zatin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan suna din shikenan ba wani suna ne kayyadajje ba wannan kuma yana cewa wai ina dan Allah ina neman sanin tarihinka fari ban da wani tarihi da zaka sani wani tarihi nake da shi ba ni da wani tarihin da zan faɗa ba ku gani shekarun yanzu suka abin nan ba wani shekaru ne da ni ba mutum sai ya tsufa ake biya a tarihin sa amma mutum yanzu da na fara zan zai kare kaga kawai wata tarihi ne ba ba ya da abin wannan kuma <clears throat> yace yana neman karin bayani akan hadisin nan da yake cikin arba'una hadis a hadisi na hudu da yake cikin arba'una hadis da kuma hadisin kullum muyassaru lima khuliqa yana neman sharhin su wannan darasi yake nema hadisi na hudu na shine hadisin abdullahi dan mas'ud cewa kowane ɗayan ku ana tara halittarsa a cikin mahaifiyarsa shi yake nufi wani dogon hadisi ne yake so a yi mata sharhin sa kullum mu yassaru lima khuliqa wannan kuma ya zo zo a wannan darasin namu mun yi ta magana akan sa da haka yaje ya nemi kasussukan sannan yace wai kowa an rubuta mishi shari'a kauniya ko shar'iyya to ni ban gane cewa wai kowa an rubuta mishi shari'a kauniya ko shar'iyya shari'a kauniya ko shar'iyya Da za a yi shari'a kauniya shari'a shar'iyya mun yi wannan mun yi wanda nasi shari'a kauniya shari'a shar'iyya ta gani a san da yake nufi ba yana nufin kaddara kowa ubangiji ya rubuta komai na mutum tun kafin a halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin na alfa sana ubangiji ya rubuta duk abin da zai wakana wannan duk mun yi bayanin sa a baya inna hadaina sabila imma shakira wa imma kafura a yi masa sharhin wannan ayar duk mun yi bayanin wannan a baya to ya je ka muka suka mu na baya duk sharhin waɗannan abubuwa ne da yake tambaya Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ya ba mu gamdakatar cikin abin da muka faɗa waɗanda suke neman addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi gaba daya duk wani mai bukata ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya shi abin da muke yi na karatu Allah madaukakin sarki ba mu ikon aiki da shi abin da kuma ba mu sani ba Allah ya sanar da mu abin da kuma muka sani bisa kuskure Allah ya ganar da mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in